hukumomin kiwon lafiya a jihar adamawa sun ko tabbatar da annobar cutar kwalara ne a kananan hukumomi biyu da ke makwabtaka da juna wato kananan hukumomin mobi ta arewa da kuma mobi ta kudu wanda kawo yanzu aka bayyana cewa mutum goma sha biyu ne ma suka mutu yayin da mako ake jinyar mutum ɗari da talatin da hudu sakamakon kamuwa da cutar tun farko da yake tabbatar wa manema labarai bular cutar dr balki baremdili da ke zama shugaban cibiyar aiki da cikawa na yaki da bullar cutuka a jihar wato wato emergency operation center eoc a takaice ya ce tuni fa aka tura manyan jami'an kiwon lafiya tare da haɗin gwiwar jami'an hukumar kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya wato WHO domin shawo kan lamarin. lallai an suma samun rahoton bular cutar kwalara ne daga babban asibitin garin mobi inda aka wasu majinyata da ke amai da gudawa kuma tuni mutum goma sha biyu suka mutu yayin da ake jinyar 134 kuma kawo yanzu tuni aka ɗabi samfurin ƙwayar cutar domin bincike a babban asibitin koyarwa na maiduguri domin ɗaukar mataki ah, bullar cutar dai na ko zuwa nema yayin da ma'aikatan jinya a Najeriya ke ci gaba da yajin aikin da suke yi kuma tuni hukumomin kiwon lafiya a jihar suka soma wani gangamin faɗakar ga al'umma na ke kulawa da tsaftar muhalli domin gurin yaɗuwar cutar kamar da yadda Dr. Dilima ke ƙarin haske. Ah, many people. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya.